alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya shirya da mu ga addinin musulunci wanda ba don shiryarsa ba da ba mu shiryu akan haka ba godiya ta hakika ta tabbata zuwa gare shi akan ni'imomi daban-daban da alkhairai daban-daban waɗanda ya yi muna hakanan shi ke da godiya ga dukkan abin da ya hukunta a cikin bayansa babu abin bauta da gaskiya kai shi ba da abokin tarayya ba da kishiya ba da wanda ake kwatanta shi da shi da komai ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sani manzon ne wanda yake abin ambato a cikin attaura da injila da alkur'ani Allah ya tabbatar da aminci da tsira zuwa gare shi da iyalansa da sahabbansa waɗanda suke maɗaukaka waɗanda sun zama abokan zama gare shi hakanan kuma amincin nan ya dore har zuwa waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka yan uwa wasiyyar mu ta farko shine mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin jin tsoron Allah shine hanyar tsira ta farko tsakanin bawa da ubangijinsa jin tsoron Allah shi zai sa bawa ya samu kariya daga azabar Allah kuma ya tsira gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku in suka yi imani lalle babu shakka muddin kuka ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa Allah zai sanya muku kariya daga dukkan abinci zai sanya muku kariya daga dukkan azabarsa kuma zai tura ku ga hanya mai kakkawa da za ta kai ku ga rahamarsa sannan Allah zai karkare muku zunubanku zai gafarta muku Allah zai kuma yafe muku Allah kuma falalarsa tana da yawa bayan haka yan uwa musulmi duba mu yi magana ne akan wani hadisi wanda musulmi ya ruwaito daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbatul jannatu bil makarih wa hubbatil nar bi shahawat manzon Allah ya ce an kewaye wuta an kewaye aljanna da abubuwa waɗanda rai baya son abubuwa masu wahala ita kuma wuta an zagaye ta da abubuwa wanda rai yake tawa su abubuwa masu daɗin aikatawa da rayuwa wannan hadisi ya ku yan uwa musulmi ya nuna mana cewa ya bayyana mana karara cewa aljanna tana da abin da aka kewaye ta da shi aka ita ma wuta tana da abin da aka kewaye ta da shi wanda kuma duk wanda ke son ya shiga cikin su sai ya kece wannan sijadin sai ya ta ya kece wannan abin da aka kewaye ta da shi sannan ya kai gare ta wuta tana da abin da aka kewaye ta da shi kafin mutum ya fige ta sai ya keta wannan hijabin sannan zai kai ga shigarta haka ita ma aljanna tana da abin da aka kewaye ta da shi kafin mutum ya kai ga shigarta sai ya bi ta wannan hijabin ya keta wannan hijabin sannan ya kai gare ta cikin abin da zai kara bayyana mana wannan karara shine abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bayyana hakikanin abinda ake nufi da wannan ijazin karara yake cewa kamar abinda Imam Ahmad ya ruwaito da sauran kuma marwaita hadisi daga hadisin Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lamma khalaqa Allahu al-jannata wan-nar أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها manzo Allah ya ce lokacin da Allah ya halitti wuta da aljanna Allah ya aiki mala'ika Jibril ya ya kai Jibrilu ka je aljanna ka dibi ka yi duba zuwa ga abinda nitta na dan mabayina na ni'ima daban-daban a cikin aljanna ka je ka dibo komi ka gani ka zo ka gaya ne shine lokacin da malaika jibril ya zo ya ga aljanna ya ga irin kawarta ya ga irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya da na imomi daban-daban wanda ba su da iyaka a ciki kuma Allah ya tanada su kawai domin bayinsa wanda suka yi da'a gare shi lokacin da jibril ya ga wannan sai ya dawo wurin ubangiji yake cewa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakalaha ina rantsuwa da buwaye ka ya Allah ina ganin babu wani bawa cikin bayanka wanda zai ji labarin aljanna kuma hizam bai shige ta ba saboda irin daɗi da aka tanada a ciki ba yanda za a yi wani bawa cikin bayanka a yi mai bayanin aljanna da abubuwan da ka tanada irin wanga abin da na gani kuma wai a ce ya yi sakaci bai shige ta ba ba zai yi ba don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yadda aka kewaye aljanna da abubuwa masu wahala da abubuwa wanda rayuwar ɗan adam ba ta son su da abubuwa wanda suna da wahala ga rayuwar ɗan adam bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya sake ce ma Jibrilu ka sake komawa aljanna ka sake diba yadda take yanzu kaga irin abubuwan da na tanada ga bayina don haka mala'ika Jibrilu ko da ya sake komawa aljanna sai ya ga duka an zagaye ta da abubuwa na wahalhalu ayyuka na da'a masu wahala wanda sai mai haƙuri zai iya daurewa ya aikata su balle har ya samu shiga aljanna na da ya saki dawowa yake ce ma Allah ya ubangiji wa izzatika laqad khiftu alla yadkhuluha abadan a ahadun laqad khiftu alla yadkhulaha ahad ya Allah subhanahu wataala ina rantsuwa da bawayenka yanzu kan wadani ga aljanna yadda ga an zagaye shi da abubuwa masu wahala na ji tsoro kai ya zama a rasa mutum guda wanda zai iya shigarta kamar duk bayanta da wuya a samu wanda zai iya shigarta saboda irin abubuwan da ga an zagaye ta da su masu wahala masu wahala aikatawa wanda rayuwar dan adam kuma ba ta son irin su so na ji tsoron ka a rasa samun mutum ko guda wanda zai shiga aljanna don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya sake ce mata izhab ila nar fanzur ilaiha wa ila ma a'adattu li ahliha hafiha. Allah ya ce to yanzu ka je wuta ita ma na halice ta ka je ka dibi irin tanadi tanadi mai abu da azaba da musiba da bala'in da nada a cikin ta ga waɗanda suka shige suka shiga cikin ta haka mala'ika jibril ya je ita ma wuta ya ce ta yake irin bala'in da Allah ya tanada a cikin wuta shina da ya dawo yake cewa wa izzatika la yasma'u biha ahadun Kulaha. ya ubangiji ina rantsuwa da zatin ka da buwayarka da girman buwayarka babu yadda za a yi wani bawa cikin bayan ka ya ji labarin wuta sannan ya shige ta wala ba zai yata ba ba yadda za a yi wani bawa cikin bayan ka a ba shi labarin wannan abin da na gani na azaba da kasta na da kuma wai har ya saka ya shige ta ba zai yi ba don haka sai Allah ya sa ita ma wuta aka zagaye ta Hukumar da shahawat aka zagaye ta da abubuwa na shagala da abubuwa masu daɗi ga rai da abubuwa na sha'awace-sha'awace da kawace-kawacen duniya aka zagaye wuta da su sai Allah ya sake ce mala'ika Jibril ya sake komawa ita ma wuta ya sake dubowar take mala'ika Jibril ko da ya koma ya sake dubawa ya ga an zagaye wuta da abubuwa na shawa abubuwa na temptation abubuwa masu ɗaukar hankali abubuwa na kyalkyali abubuwa masu sauƙin aikatawa masu daɗin aikatawa na kawace-kawacen duniya hankalin sai ya tashi ya dawo wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa izzatika laqad khashitu Allah yanjuwa minha ahad illa dakhalaha yake cewa ya ubangiji ina rantsuwa da buwayarka ina rantsuwa da girmanka wallahi na ji tsoro ina ganin da waya a samu cikin bayan ka wanda zai tsallake wutar da zan ba shige ta ba abubuwan da na gani masu ɗaukar hankali masu jan hankali da waya a samu wanda zai iya kau da kai gare su ya zama ya tsira daga shiga wuta saboda haka to wannan shine hakikanin al'amari kuma wannan shine ya ƙara bayani akan wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa an zagaye aljanna da abubuwan da rai baya so an zagaye wuta da abubuwan da rai yake so kuma in ka diba za ga haka yake duk wani aiki wanda zai sa a shiga aljanna za ga aiki ne mai wahala aikatawa aiki ne wanda sai mutum ya daure aiki ne wanda sai mutum ya kai zuciya nesa amma duk ayyukan da ke sa a shiga wuta su kuma ayyuka na masu daɗin aikatawa ayyuka na masu sauƙin aikatawa ayyuka ne wanda dama rai yana tawa su yana son su ga al'adar rayuwar ɗan adam tana son abubuwa na kyalkyali da kide-kide da raye-raye da tawace-tawace da harkar mata da harkar shaye-shaye da harkar tambele da harkar sheƙi aya da harkar buɗe ido da harkar yin ganin dama da son zuciya dukkan rayuwa ta ɗan adam tana shawar wannan to amma kuma aiki ne wanda in mutum ya bi su duko hanya sai ta shiga wuta shi kuma ayyukan shiga aljanna za a ga galiban ayyuka ne masu wahala yin jihadi fi sabilillah ka je ka bada ranka ko ka dawo ko ka mutu aiki ne na shiga aljanna aiki ne mai wahala yin da'ar Allah kiyaye sallah cikin dare da yini cikin duhu cikin sanyi da zahi duka ka je ka yi sallah kana cikin hada-hadar duniya a kira sallah a ce hayya ala sala ka aje ka sai sallah kana ofis harka ta fara daɗi kana ta sayinin ga fayil fayil kana ta ana ta zowa ma'aikatanka na ce ranka ya daɗe a kira sallah a ce ka tashi ka ba ofis ɗin naka mai sanyi ga butan shayi ga kaza ga kaza amma duka tsallake su ka tashi ka je masallaci kila ma masallacin da za ka yi sallah ko AC bai da amma ofis ɗinka da AC amma ka bar ka je masallaci ka yi sallah wallahi sai wanda ya kai zuciya nisa ga hanya an baka an hore maka kana iya kwace kurjin al'umma kai wanda kaga dama kowa bai isa ya ce ma ba kana iya wanda kaga dama kowa babu yadda zai yi da kai amma kuma hanya ce ta shiga wuta amma sanin in ka tuna lahira sai ka kau da kai kaga wannan hanya ita ce hanya mafi sauki amma kuma hanya ce ta wuta hanyar ka zo ka sheki aya Allah ya baka dukiya ya baka hali ya baka dama komi kai ba a komi hanya ce ta shiga wuta tana da sauki za ga tana da wahala ka ɗibi abinka ka ba wanda bai ma aikin komi ba saboda Allah kawai sai ka kai zuciya nesa ba kowa zai iya wannan ba shi yasa shaidan ta ne yake shigowa a shaidanu ya idu kumul wa ya amurukum bil fahsha shaidan in ka zo za ka yi aikin alkhairi da dukiya sai ya rika suna ma cewa to ka tuna fa alhaji in kana haka mutanen ga mutane baka iyawa da su wallahi duk wanda ba Allah bai iyawa da mutane yanzu shekaran jiya wasu taho ka ba su cewa ƴan uwanka sun taso sun taho kowa sai ce ɗan uwanka na kowa sai taso shi ɗan uwanka na wallahi in kana bin ta ƴan uwanka na zamani wallahi baka aji komi ka tanadan ma ɗayanka ka tuna ɗa nawa gare ka mata nawa gare ka ka tuna da karatun su ɗa nawa gare ka jami'a ɗa nawa gare ka eh, sakandare kuma duk kuɗin makarantar su haka biya wallahi in kace kana biyar ta ƴan uwa wallahi baka aji komi kuma in ba kada da mu mai jin sa abin da yasa kake ƴan uwanka yau suna tawa wurinka don kana da na wallahi yau in ka talauce kowa bai zuwa wurinka sai dan zai ta ma irin wannan wahayin saboda ni aiki ne na aljanna sai ka tide ka kau da kai ka dage kai in baka yi hankali ma ɗayan ka ma sai ka hana ma alheri in baka yi hankali ma matar ka ma sai ta hana ma alheri matar ka in baka yi hankali ba dan uwanka za ka ɗauko alheri kai ma matar ka ta hana ta ba alhaji kana zaman kullum halar kai ɗaya dan uwa kai ɗaya danki kai ɗaya akwai kullum kun so lura a azama eh ko shekaran da ɗayan wanda za su yi aure ai kai ka sai musu gadaje yanzu kuma a taso kuma a ce ma sun haihu wani ya haihu kuma ka zaka wallahi kana bin ta su ba ka ajiye ɗayan gana hakuri so duk da matar ka in kana bin ta tata sai ta kai ka wuta gashi Allah ya baka abin da zaka yi amfani da shi ka je aljanna amma in ka fita tata sai ta kai ka wuta ta hana ma alkhairi kai wani duk da uwa kai mata sai hana kyautata mai ta kai wallahi mata sai sai ta hana mai kyautata ma uwa sai ma kwanakin baya muna tare da Sheikh Abdullahi Gadon kai yake ba mu labari yace akwai wani alhaji Ake kullum yin so ne na sallah dinkin da zai wa mata ne sai ya sai kowa sai irin wannan a tambar sai ya bata mata ne ba sani ba matar shi ba su sani ba kullum irin kayan masu tsada da yake sai abin na uwashi masu matan shi sai ya sai uwashi irin rannan sai uwa sai ta zo gidan sai mata sai ta irin a tambar da uwa sai take daure da ita ita ma ita take daure da ita take da ita a'a a'a alhaji to yanzu irin a tamfar da muke ɗaure ita haji ake ɗaurawa. eh to sai ka je ka raba mata kwana ita ma wai uwa ta wa? wai a kan fadda muke daura a sai ita hajji yake daurawa to sai ka raba mana kwana da ita da yake shi mai zuciya ne ya sa abin da yake yace a ni yadda da dimin ya kaura mata mari yace wallahi gidan ku ni kika uwa ta to akwai wa'anda uwa matan su ke hana suwa uwayen su irin wannan alkhairi duk da a san wanda zai sai ma uwa tai mata ta ita ce wannan ga irin wanda za a sai mai inna wani alhaji da Allah ta san inna ai ta riga ta tsuha ni take da holan da Allah sai mata ya waka ta dubu uku ta ije ta ni take da holan in haba alhaji ko ka sai mata ita ba ta iya sata ni za ta yi da ita kaza kaza kaza mutum yana ji yana gani mata sai sai ta hana yawa uba ne tuwahin kwarai yawa uwa sai tuwahin kwarai amma ita ya sai mata a taimaka dubu talatin amma ta ce ya sai ma uwa ta dubu uku alhali lokacin da uwar ta yi fama ta yi wahala da shi ita ba ta tamanin bayan ya zan abin kwarai ne ta ganshi har ta ji tana so ta aure shi ita uwar ta yi wahala da shi sun bai bakin komi ta wanke kashi ne ta tace majina dai amma yanzu wai ana ganin ya kyautata mata ko ya mata abin kwarai wai ba daidai bane wai matar ce ke dictating na da ya kamata ya yi ma uwar alkhairi to kaga wannan duka aiki ne na shedan haka nan za ka ga shedan yake da mutane idan aka samu buki zai aurar da ɗaya tai ko zai aurar da ɗanai to subhanallah ko miliyan nawa ya kace ki dan bai cewa alhaji ka ji tsoron kasu kare amma yau ana kawo mai magana masallacin shi yanzu dubu ɗari biyar yanzu ke dan lahara mai wahayi to alhaji wa ka san hukuki yanzu yadda suke ba daidai bane alhaji lalurori gare ka yanzu ga ɗaya uku gare ka mata yanzu nan gaba ka dan aurar da su za kai yanzu ga ɗayan ka uku suna suna karatu ingila ba ko kare tattalin na bildin su ba yanzu ga zai ta kawo maka matsaloli matsaloli don kai amma in har harkar banza ce baya gaya maka sai ya kara zuwa sai ya haba alhaji wallahi alhaji nan gidan ga bukin gidan ga ko miliyan nawa aka kashe daidai ne irin gidan ga sai an aurar da daya ba a je Kaduna aka yi fati ba ba a yi fati Abuja ba ba a zo aka yi kaza ba ba a yi kaza ba wallahi sai ma ka san alhaji ba a kyauta ba kamata a yi kasassaitaccen buki a san gida akwai ne zai zo kai ya nuna maka ko nawa ka kashe daidai ne amma wurin aikin alkhairi zai sai maka wahayin cewa aika akwai matsala kaza mutane ba iyawa da su duka in ma aikin addini ne sai nuna ai ba kai da musulmi ba aikin addini ai ba ba na mutum gudana ba to Allah ka bada abin da haka iyawa a je wani wani ma ya ba to aikin addini ana son kowa ya sa hannu amma idan lalura ke dan sai za a yi sai ƙara zuga ka ya nuna ma ka isa ka kai ya kamata kowane irin abu ka yi ya kamata ka nuna kafaita ya kamata ka nuna akwai wannan yana daga cikin hanyoyin shedan wanda kuma irin wa'annan hanyoyin su ne aka zagaye wuta da su wanda in mutum ya bi ta tasu karshen ta ko da hanyar za ta kulle zai samu kansa tsakiyar wuta don haka Jibrilu alaihi salamu lokacin da ya je da ya ga wannan sai hankalin ya tashi yake cewa ya ubangiji ina rantsuwa da zatinka ina rantsuwa da bawayarka wallahi na ji tsoron kada a rasa wanda zai samu shiga aljanna na ji tsoron kada ya zama bayan ka a rasa wanda zai tsira daga shiga wuta saboda irin abin da ya gani kuma wannan shine za a ga duk wata hanya ta shiga aljanna a Allah sallah fita sallah cikin lokaci hanya ce ta aljanna tana da wahala azumi hanya ce ta aljanna yana da wahala ka yi riga kada abincin da zaka ci ga abin da zaka sha baka rasa abinci ba baka rasa abin ba amma kuma a ce ka yi da yunwa ba ka ci ba ka tafi rana ta hadi in ba kai zuciya ne ta ba sai mutum ya kasa da wannan ne wasu cikin musulmi waɗanda suka kasa ce dan ya rinjaye su sai in lokacin azumi yayi sai su tsallake su yi turai in suna ganin wallahi azumi wahala gare shi sai wallahi malam wahalan nan ban iya ta wallahi sai tsallake turai ya ci gaba da harka shi. sai an gama azumi ya dawo akwai musulmin da a haka saboda ni shi a hanya ce ta shiga aljanna hanya ce mai wahala tashi lokacin subahin a je sallar subahin lokacin hunturu kayi alwala iska na sanyi yana bugun kunnuwanka aiki ne mai wahala kuma aiki ne na aljanna saboda haka wani sai haga ana hayya ala ana a asalatu khairun minan nau shi nan ba zai iya tashi ba hanyoyi da yawa suna nan duk wata hanya da ka sani ta kwarai wanda ka iya misaltowa to aiki ne mai wahala kuma da irin wayannan ayyukan ne aka zagaye aljanna ba kuma za ka shiga aljanna ba har sai ka yi kokarin kutsawa cikin wayannan ayyukan ka yaye wannan hijabin sannan za zaka samu shiga aljanna haka ita kuma wuta zaka ga duk ayyukan shiga wuta su kuma ayyuka ne masu daɗin aikatawa ayyuka ne wayanda rai yana son su harka kuɗi ido ruhe mutum ya nemi kuɗi dan adam Allah ya halitta shi da son wannan kamar yadda alqur'ani ya gaya mana zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min as-sahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harb amma kace sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya Allah ya ce an kawata ma mutane son kawati kawati da sha'awati sha'awati daga mata dun namiji dun namiji inda ya lafiya da yake yana da tawa da ake yana da mace tare da shi to wani nan shedan zai biyo mishi ya kawata maka wasu matan da ba su halatta gare ka ba saboda kawai Allah ya baka hali kana ganin kana iya kama hotel ko ina kana da kuɗi da zaka ɗauki mace wadda ba ta halatta gare ka ba ka je da ita ka je Kaduna ko ka je Abuja wani ma ya ɗauke ka je waje da ita hanya ce ta shedan kawace kawace ne na duniya kuma duk wanda ya bi wannan hanyar hanya ce wanda za ta kulle da shi zuwa wuta Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin da 'ya'ya. wani hanyar da shaytan zai kawata masa ya dora shi akan ta ta kai shi ga wuta iyan shi su za su halaka shi mun ba da misalai da yawa a baya wanda wani iyansa su suka hana nufi aikin alkhairi duk da zai yi aikin alkhairi za su yi tsaye su hana shi amma idan aiki ne na cacewa da tagala da kasaita da raka cewa za su karfafa shi wani matarsi ita za ta halaka shi wani abokanci su za su halaka shi wannan duk hanyoyi ne wanda da ire-iren wa'annan ayyukan ne aka zagaye wuta su kuma ayyuka ne masu daɗi Ina zina ai ga zahiri ga hankali za ga aiki ne mai daɗi akwai daɗin da ya yi duk inda ka gama wanda duk haka su ɗauka ɗaya haka ka sai da ita to amma sai aka ce haramun ne ga rai yana so amma kuma addini ya haramta don haka sai ka bari to in ka bi wannan son zuciyar kana ganin kana da kuɗi kana ganin kana da gidaje ko ina kana iya zuwa hotel ko ina wanda duk ka gani kana so ka kashe kuɗi ka je ka yi zina da ita to ka kan biya bukatar ka ta duniya ka biya sha'awar ranka amma kai ko hanya sai ka kama ta shiga wuta idan ka mutu baka tuba ba to hanyar nan za ta kulle da kai a cikin tsakiyar wuta kaga dukkan wa'annan ayyuka ayyuka ne waɗanda rai yana son su amma kuma ba su ne hanyar shiga aljanna ba wal qanatir al muqantarati min al zahab wal fidda kudi duk dan adam Allah ya sanya masa sha'awar dukiya sha'awar kudi son tara kudi kowa duk inda dan adam ne to yana da wannan sha'awar a cikin zuciyarsa amma abinda zai sa mutum ya fi karhin zuciyar shi ya bar abinda Allah bai halatta masa ba shine irin wannan domin da irin sani aka zagaye wuta duk wanda ya fi kokarin neman kuɗi ya kauce ma Allah ya kauce ma da'ar Allah yayi abin da ya ga dama ya ci halal ya ci haram ya ci riba ya kwashi kayan mutane in shi shugaba ne ya kwashi kuɗin mutane da aka bayar wa talakawansa ayyuka ya mai suwa na shi kadai to ya bi hanyar shedan kuma da irin wa'annan ayyukan ne aka zagaye jahannama da su aka zagaye wuta mutum mutum mutum ya ci gaba da irin wa'annan to ya bi hanyar da za ta kai shi ga shiga wuta haka nan kuma wal khairul musawwama min wal an'ami wal har. kuma dawaki wayanda aka wa alama wayanda aka wa kawa kamar yanzu ka ce irin manya manyan motoci za ga wani sha'awarsa wurin harkar mota ko nawa yana iya yi ko ta halin kaka sai ya samu kuɗi ya sai mota babba duk wani latest model da ya hito Lallai, lallai, ko ta halin kaka ko ta halam ko ta haram ko ta halal ko ta halin kaka sai ya samu kuɗi ya sai dan ya biya bukatar sha'awar ranka na kashin shi na mota irin wanda yake so to wani nan yake halaka wani sha'awar kawace kawace ko gina gidaje masu kawa masu masu sha'awa nan ne hanyar ta shiga wuta nan ne ke dan zai tsora ce shiga wuta wurin kawace kawacen harkar duniya wurin kawace kawacen harkar biyan bukatu na duniya haka nan kuma harkar dabbobi da noma wanda za a ga kullum abin da bukatar sa yaya za a yi ko ta halin kaka ko da kwace ya katon ya gona ya kewaye da waya domin a ce yana da babban gona ya sa nan shanu nan dabbobi nan kadoji in ma mutum ya kasaita wani ma kuna musa ga ya kama kiwo da macizai da kwaɗi abinda ma ko shere bai da wani dogon amfani wanda ko economically ko sai su ana aisha gaba wata riba ta samu ba in ka kalla da kyau amma saboda sha'awa ta duniya sai mutum ya ce ya ce da katin ya kona ya sai kuna ya ta ko kuda ko sauro ko mace zai wai jiki yanzu ya kai saboda ya kasai ta yanzu yana ganin ya samu kuɗi bai ma san ya zai yi da su ba to saboda haka sai ce in baka yi hankali ba ta wannan hanyar sai ya dora ka kuma ire-iren wayannan ayyuka in dai baka bi ka'ida ta dokar Allah a ciki ba to hanya ce ta dan. domin hanya ce wadda dama an kawata ma dan adam son wannan amma abin da zai sa dan adam ya tsira sai in yi su bisa ga wanda Allah yake duk wayannan abubuwan da muka litaho ya halatta ka neme su amma ta hanyar da Allah yake ya halatta ka nemi mata ta hanyar da Allah yake ka auri mata hudu na halalin ka da Allah ya baka in kana ta aure haka shari'a ta baka dama ka auri mace daya har hudu don ka biya bukatar rayuwarka wannan ya halatta abinda ba a halatta maka ba ka neme su ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba ya halatta ka nemi ƴaƴa yi alfahari kuma ka ji daɗi da 'ya'yan da Allah ya baka amma ta hanyar da Allah ya halatta maka kuma kada ka bari su zama sanadin shigar ka wuta ko kauce ma umarnin Allah ko yin abin da Allah ya hana ka saboda ka je da 'ya'yan ka daɗi in kai wannan ka hau hanyar shedan kuma wannan aikin an yana cikin ayyukan da ake wayo wuta da su haka nan kuma har ka kawace kawace na ka kina gida mai kyau ka shiga shari'a ta halatta maka ka sai mota mai kyau ka hau shari'a ta halatta maka in dai ta hanyar halalin ka ka samu kuma baka yi amfani da wannan wurin saba ma Allah ba baka gina gidaje don dai ka rika zuwa da ƴan mata kana zina zina zina ko luwadi a ciki ko wasu abubuwan da Allah bai halatta ba ko a rika shiga da ƴan mata ana kide kide a kira ƴan wasu gidi ana kide kide a cikin gidaje saboda ka gwada ma Allah cewa ka samu wadata to in dai ba irin wannan ba ba laifi idan Allah ya baka abin da zaka gina gida ko na nawa ne in dai halalin ka ne ka gina ka shiga ba a haramta maka ba mota ko ta nawa ce idan Allah ya hore maka da zaka saye mi girmanta ta hanyar halal ka saye ka hau shari'a ba ta haramta maka ba amma abin da shari'a ta haramta maka shine ka nemi abin ta hanyar shedan ta hanyar kawati kawatin shedan ta hanyar abin da Allah bai haramta bai halarta maka ba to wannan kan ka bi hanyar shedan kuma ire-iren waɗannan ayyukan da su ne aka zagaye wuta duk wanda ya fi to zai kai ga za su kai shi da shiga wuta ire-iren waɗannan misalin ka tuna duk wani aiki da ka sani na alkhairi to yana da cikin aiki wanda shari'a take so kuma ita ce hanyar shiga aljanna duk wani aiki wanda ka sani mara kyau to aiki ne mara kyau wanda kuma shari'a ta yi inkarin sa kuma shine aiki wanda zai kai mutum ga shiga wuta wani karkashin shugabanci da Allah ya ba a nan zai shiga wuta Allah ya bashi shugabanci yana ganin yanzu yana ganin yana abin nan yana da girman da yayi na kowa don haka yana gani yana iya karyawa ko babu gaba zai wa da ya ga dama to mutum ya sani in yayi haka to shi ma an jarrabe cikin wannan shugabancin ya bi hanya ta shedan ya bi kawace kawacen duniya a cikin jagoranci da Allah ya baki kuma ya bi hanya ta shiga wuta kisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa a ranar alkiyama za a zo da mutumin da ya fi kowa wahala duniya cikin 'yan aljanna shi Allah ya san shi dan aljanna ne amma kuma a nan duniya ya fi kowa shan wahala za a tsoma shi a cikin wuta tsomi guda a hidda shi za a tambaye shi ka taba jin daɗi ba ka taba wahala ni za a tsoma shi a cikin aljanna tsomi guda a hidda shi za a tambaye shi ka taba shan wahala zai ce wallahi ya Allah ban taba sani abin da an wahala ba saboda ni'imar da ya ji ta aljanna ta yabtawa wa ido ya manta da duk wata wahala da ya yi a duniya haka nan za a zo da mutumin da ya kowa jin daɗi a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma dan wuta ne shi Allah ya san shi za a zo da shi za a tsoma shi tsomi guda a cikin wuta manzon Allah ya ce za a fita shi za a tambaye shi ka taba jin daɗi zai ce wallahi ya ubangiji ban taba sanin ma ni a daɗi da rayuwa ta ban taba jin daɗi ba wahala kawai ne na rayuwar cikin ta saboda bala'in da ya gani na kyamtawa ido a cikin a cikin wuta to kenan yanzu ya rage gare ka ko dai ka zaɓi jin daɗi mai na gajeren lokaci ka shiga wahala ta dogon lokaci ko kuma ka zaɓi wahala ta gajeren lokaci ka shiga daɗi na dogon lokaci me nake nufi a nan ko ka zaɓi hanyar shiga aljanna mai wahala a nan duniya wahala wanda iyakarta da ka mutu ta yanki sai ka shiga aljanna daɗi na har abada wanda bai karewa ko kuma ka zaɓi jin daɗi na ɗan lokaci shi ne hanyar wuta ka yi wa da ga dama ka yi abin da ga dama da ka mutu shi kenan jin daɗin ya kare ka shiga wahala ta har abada wanda ba ta karewa wanda ko kowa na san zai so ya samu jin daɗi wanda bai karewa cikin daɗin aljanna da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ga yan aljanna shine shiga su cewa har abada wannan ya yi wa ɗan aljanna daɗi bisa ga ma aljanna domin cikin matsala shine babban bala'i shine duk ni'imar da mutum yake ciki in ya san akwai ran da za ta kare to yana da wani kurdi a zuciya kai na damuwa amma duk ni'imar da aka ciki ka samu tabbacin ba ta karewa har abada wannan ɗaya ya ma ni'imar daɗi kisa ko masu mulkin duniya za ga duk wanda mulki ya kusa karewa za ga ya shiga damuwa za ga ya fara ramewa hurhura ta ta hito mai ko ya shiga tsoro saboda mai tunanin cewa mulkin nan karewa zai yi ya ma duk ba tunan tunar kai ga mai mulki irin tunanin cewa mulkin nan ya zo ƙarshe to wannan amma aljanna ba ta karewa to a matsayinka na mai mulki ka zaɓi jin daɗin duniya na shekara takwas na mulkin da za ka yi balle mulkin yanzu na cikin cokali ba ko irin mulkin dore ba mulkin da daga nan da aka tsaran zan da mutum in ka so kana iya sanin har ranar da zai sauka kana iya gane ko kwana nawa ma zai saman mulkin daga nan da aka rantsar da shi har ranar da zai sauka in ka so in kana so kana iya jin sauka gane ya hauran kaza rana kaza kwana kaza ya rage mai sauka mulkin ma yanzu mulki ne mai daɗi mulkin dori ma ya yi daɗi wanda za ka hau babu lokacin sauka sai ka mutu balle yanzu da ran da aka aza ka an sanar da kan hau har ranar da za ka sauka kowa ya sani ina daɗi to babu abin da an daɗi ga ɗan aljanna irin ya san ni'imar ba ta karewa إذا الله ذي سيمت يا أهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت bayan قال aljanna sun shiga aljanna, سنشك wuta sun shiga wuta. to babu abin da kawa ‘yan aljanna daɗi Allah zai kira su yace ya ku ‘yan aljanna to shi kenan ho yanzu kun tabbata cikin wannan ni'imar babu mutuwa har abada daɗin bai karewa wannan abin ya yi wa 'yan aljanna daɗi bisa ga komai haka ne 'yan wuta za ta ya ku 'yan wuta wannan bala'in da kuke cikewa ya tabbata kun tabbata ciki ba a mutuwa bale ku huta to wannan abin ya yi ɓata ma ɗan wutar bisa ga ma azabar wutar domin duk wahalar da kake ciki in ka san za ta ƙare to in ka tuno za akwai lokacin za ta yanke za ka ji sauki shi yasa duk ɗan adam duk wahalar da ya shiga yana da imani in ya tuno zai mutu ya huta shikenan sai ga gama wani lokaci idan hali ya yi hali mutum ma shi da kai ne zai zaɓi ko mutuwar sai kai ya ma mutu ya huta akwai wani mutum wanda barayi suka tare shi da iyalan shi bayan sun karbi duk abin da za su karba hannun shi yana tare da matar shi sai ɗaya daga cikin barayin sai ce matar ta hito ta koma daga can haka sai ce ina za ta je ne yace a ah, zina zai da ita mutumin ne yace to yanzu kam ka an cimma iyaka ta wallahi na hasan in mutu da in ga hannunka ya tafi ta na hasan ka halbe ne yanzu in mutu kai bayan raina wallahi inda yana da rai wallahi ko ni ko kai sai dai wani mu ya mutu ko kuma ku kace ni kaga akwai yanayin da mutum zai dauka ma dan saboda ya san da ya mutu ya huta ba nan ba iyakar ta ya koya daki iyakar abin da mutum zai maka duniya shi ne ka mutu da ka mutu shikenan to kaga a sai duk abin da mutum ya san cewa yana da karshe to zai sami saman miki wata abin nan wata hutawa ta musamman bisa ga abin da ka san wahala ta kun ba ta da iyaka don haka ita wahala ta duniya mai karewa ce duk wanda komi yawanta za a wayi lokacin da mutum zai mamanta da yayi ta yanzu dukkan mafi yawan wanda an maje ya daɗi na duniya yanzu in za ka tambayi su halin da suka yi wa baya sun mamanta wani sadda yana makaranta sai ya ce ya yi haƙi harƙiya ya sai suwa ya samu kuɗin da zai yi makaranta amma yanzu yana cikin bisa babban mutane ya mamanta da wannan wahalar da ya yi abokan da ya yi wannan wahalar da su ma bai ko iya tuna su saboda daɗi ya zo ya manta da wahala to wahala idan tana da iyaka ta kare mutum zai manta da ita amma mutum ya sani wahala ta shiga wuta idan mutum ya kuskura ya samu kai a cikin wuta to ya shiga cikin wahalar da ba ta da lokaci ba ta da iyaka kuma ba ta karewa idan ko mutum ya yi kokari ya fi Allah ya shiga aljanna to ya shiga ni'imar da ita ma ba ta karewa ba a mutuwa ba a tsuha in ka kalli alqur'ani ka ga irin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana game da aljanna akwai ban mamaki kaga mutum bai yi kokarin ya shige ka ba masalul jannati allati ujida al muttaqun tajri min tahtiha al anhar ukulha da'im wa dhilluha masalul jannati allati ujida al muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min hamrin ladatin lishtaribin wa anharun min asalin musaffa ta ayoyi na cikin alqur'ani wanda Allah ya wada mana irin daɗi da ni'imomi da yake tana cikin aljanna akwai ban mamaki ga mutumin da zai ji wannan kuma bai wata hoppa ta ya ga cewa ya shiga wannan aljannar ba akwai ban mamaki ga mutumin da zai ji irin bala'i da azaba da Allah ya tanada a cikin wuta kuma wai bai dau mataki ya ga ya kare kai daga shiga wutar ba karanta alqur'ani ga kinan wa in yastajisu yughasu dima'in kalmuhul yashwi alwujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa takadu tatamayyazu min al takadu tamayyazu min al كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء wuta saboda bala'in azabata Allah subhanahu wa ta'ala ce saboda takaici da take ji a kawo mata ƴan wuta ta ci ma Allah yake mana wallahi ta yi kusa ma kamar ka kwace ka tsade saboda cika da hasala da da ta matsu a ji a fara jeho mata ƴan wuta talata tana tana cin junanta tana hawan juna tana cin juna tana guni ko duniya in ka haka wutar duniya ka diba wata ka wani irin gumi in itace suna kama su za ka tana wani ƙara tana wani kuka wutar duniya kenan bale wutar wutar lahira wutar lahira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira haka Allah ya ce yan wuta za su ji aljanna wuta tana wani kugi tana wani to tana tana hiske hiske a take ta kai lasu yan wuta kayan yamma a jewa mata to wanda ya ji wannan ayoyi ga sunan da suka tsoratar gane da shiga wuta <clears throat> da irin bala'in azaba da Allah ya tanada a ciki a ce wai mutum kuma wai bai koda ku da ya kare kai ne daga shiga da ba akwai ban mamaki wannan saboda ka shi yasa mala'ika jibrilu a lokacin da ya shiga aljanna zuwan farko ya je ya ce ya ubangiji ina rantsuwa da zakin ka ba yanda za a yi wani bawa cikin bayan ka ya ji labarin wannan aljanna wai kuma a ce bai shige ta ba lokacin da ya je wuta ma ya ce ya ubangiji ina rantsuwa da bawayarka ba yanda za a yi wani bawa cikin bayanka ya ji labarin wuta da irin wannan azabar da ni gani ciki wai kuma a ce ya sake ya fiye ta saboda ka ya ku yan uwa dukkan wata hanya wadda za ta kai mu shiga wuta wajibi ne mu yi kokari iya kokarin mu ga cewa mun kare kanmu gare ta biyayya ga Allah da'a ga Allah ita ce kawai hanya wadda za ta kai mutum ga shiga aljanna kuma ita ce hanya mafi wuya sadar da zumunci abu ne mai wahala hanyar shiga aljanna ne yin sulhu tsakanin bayan Allah abu ne mai wahala hanya ce ta shiga aljanna sasantawa tsakanin mai faɗa da kai ko mai gaba da kai hanya ce mai ta shiga aljanna amma abu ne mai wahala ka ba su ka ba wanda ya samu ya hana ma hanya ce abu ne mai wahala amma kuma abu ne na shiga aljanna ka yabi wanda ke zagin ka wanda in ya samu ya wanda ke in ya zauna zagin kai ke kai in ka zauna ka faɗi alkhairi game da shi aiki ne na aljanna amma aiki ne mai wahala wanda ke son ganin bayanka kai ka taimake shi ka ga ci gabansa ai abu ne mai wahala amma kuma aiki ne na aljanna ina za ka duk ayyukan aljanna wallahi wahala gare su dole sai mutum ya dace sai mutum ya dage yasa Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin azim ba mai iya samun wannan aikin da Allah ya ambata sai sai masu hakuri sai wa'anda ke da babban rabo sai an yi hakuri hakuri dai zai sa mutum ya samu ya hana maka kai ka samu ka bashi hakuri ɗaya bai sa mutum ya zage ka kai in ka zo ka yabe shi hakuri ɗaya bai sa mutum ya kulla maka shari kai in ka samu dama ka mai da alkhairi duka wayannan ayyuka ne nisa aljanna ayyukan da gatta suna da wahala ayyuka ne wanda rai yana da suna da wahala ga rai ayyukan shiga wata su kuma ayyuka ne masu saukin aikatawa amma kuma masu suna wanda ke kai mutum ga shiga wata Allah ya kare mu alhamdulillah alladhi hadana lil islam وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له الشكر على ما أعطى وله الحمد على ما قضى وله الثناء الحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الغرة والتهجير المذكور في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أكرم صهب وأعظم جيل وعلى من سار على نهجهم واتبع السبيل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إخوة الإسلام روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أيها المسلمون قد دل هذا الحديث بكل وضوح أن للجنة حجبا وأن للنار حجبا وأن مما لا شك فيه أن من هتك الحجاب وصل إلى ما وراءه فمن هتك حجب النار وصل إليها والنار محجوبة بالشهوات ومن اقتهم حجب الجنة وصل إليها والجنة حجبت بالمكاره والمكاره عباد الله التي هدبت بها الجنة هي طاعة الله وفرائده التي أمر الله بها عباده والتي ربما شكت على النفوس ووقع في القلوب شيء من الكراهية لها والشهوات التي حجبت والشهوات التي حجبت بها النار هموم هموم المعاصي والتي ربما مالت إليها القلوب وتاقت إلى فعلها عباد الله ومما يوضح هذا الحديث ويزيد بيانا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيه قال فرجع إليه فقال وإزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وإزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها أي من شدة أهوالها وإذا من نكالها وعذابها فأمر بها فخفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وإزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها عباد الله إن الآكل إذا تأمل في هذه الأمر إذا تأمل في هذا الأمر وأدرك هذه الحقيقة أحسن في إقباله إلى ربه وأحسن في مشاهدته لنفسه فإن الطاعة أيها المؤمنون والعبادة والبعد عن المعاصي والذنوب قد يكون في أول وحلة مرارة لكنها مرارة قليلة تعقبها حلاوة دائمة غير منقطعة فإن مرارة الدنيا كثيرة وهلاوة الآخرة دائمة غير منقطعة ولأن يصبر العبد على مرارة في الدنيا منقطعة فينال حلاوة الآخرة غير المنقطعة خير له من أن من أن ينشغل في هذه الحياة بحلاوة زائفة ولذة فانية وتعقبها حسرة دائمة, دائمة ومرارة باقية فالجنة حفت بالمكاره وحجبت بذلك أيما وحجبت بذلك أي بما تكرهه النفوس أي بما تكرهه النفوس من التكاليف الشرعية من فعل الطاعات وترك المنكرات ليختبر الله بذلك ليختبر الله بذلك العباد خفت الطريق إلى الجنة بمشقة التوحيد وإخلاص العمل لله بعيدا عن السمعة والرياء خفت بالامتثال بالوضوء في البرد بالوضوء في البرد والصلاة في وقت الحر في ظلمة الليل وعند الفجر خفت الجنة ببذل المال بالزكاة والصدقة وخفت الجنة بالجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء حتى الموت لإعلاء كلمة الله وفت الجنة بترك الأولاد والزوجات والأموال دفاعا عن الدين والأمة وفت بالعفو عن من ظلمك ووصل من قضاك والإنسان إلى من أساءك وخفت بالصبر وخفت بالصبر على البلاء والجوع والفقر والمرض خفت بالصبر على الأهل والجيران خفت بالصبر على شهوة البطن والفرج وشهوة التملك والانتقام كفت الجنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا كفت الطريقة كفت الطريق إلى الجنة بكل ما تكرهه النفس لذا قال جبريل عليه السلام لما رأى ذلك وإزتك يا رب لقد خفت ألا يدخلها أحد لأن القليل من الناس من يستطيعون مقاومة شهوات النفس والشيطان والهوى القليل من الناس من يحب العبادة والطاعة ويتحمل التكاليف الشرعية طاعة لله ولما ذهب جبريل إلى النار ورأى ما فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إلى الله تعالى وقال وإذتك لا يسمع بها أحد فيدخلها يعني أحد عاقل راشد لأنه رأى النار وشدة عذابها كما وصفها ربها تكاد تميز من الغيظ أي تكاد تتقطع من شدة غيظها على من فيها فأمر بها فحفت بالشهوات حفت حفت طريق النار بالشهوات حفت بما تشتهيه النفوس من النساء والغنى والخمر والرقص والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث كفت بالمنصب أو بالمناصب الفراسة والكبر والعجب والرياء والسمعة والفخر خفت النار بالزنا والرشوة والتبرج خفت بالكذب والخيانة والغيبة والنميمة خفت بالأمل والشح والبخل خفت النار بما خفت النار بالظلم والعبث والسخرية والغضب وكل هذه الشهوات مهذبة إلى النفوس ولها جاذبية تشدها إلى نار جهنم شدا وإبليس قائم لا يكفر إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وهنا قال جبريل عليه السلام وإزتك يا رب لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها وإن الشهوات أيها المؤمنون التي تؤدي إلى النار كثيرة كما أن المكاره في طريق الجنة متعددة وصاحب الشهوات المحرمة لا يفتر ولا يشبع كلما بل كلما فخر بشهوة رجب في أخرى فلا الشهوات تنتهي ولا المكاره تتوقف حتى يهين الأجل وهو قريب والعاجل من يوازن من يوازن ويقارن ويقارن فيؤثر ما يبقى على ما يفنى فلذة الشهوات المحرمة مؤقتة سرعان ما تنقضي ويبقى ألمها حسرة وندامة ومشقة ومشقة الطاعات وألمها مؤقتة كذلك مؤقتة كذلك وسرعان ما يزول ويبقى ذخرا عند الله تعالى فلا خير في لذة بعدها النار ولا شر في مشقة بعدها الجنة أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط قال آه هل, هل, هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة الصبغة فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول يا لا يا رب ولا رأيت بؤسا قط ولا رأيت شدة قط فيحتاج العبد في هذا المقام إلى صبر على طاعة الله ويحافظ على طاعة التي لا جنى له عن ثوابها ويتجنب المعصية التي لا صبر له يوم القيامة على إكادها وإن من الغبن العظيم وإن من الغبن العظيم والخسران المبين ألا يقدر الإنسان على طاعة في هذه الحياة وأن يقتهم المعصية ثم يبوء يوم القيامة بحسرات دائمة وندم لا يبيه وليعلم كل منا وليعلم كل منا أن الجنة قريبة من أهلها وأن النار مثل ذلك والموت كذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا الله وأطيعوه واتقوه ولا تعصوه وأطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, الله أكبر Thank you.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 يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah إلا عشية أو ضحاها الله أكبر صلى الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر